حي على الفلاح لله الذي لا يعبد بحق في الوجود سواه الكريم الذي من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه ومن ترك شيئا من أجله أعطاه خيرا منه وأضعاف ما تمناه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدانا الله به من الضلال وأنقذنا به من البوار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغدو والآصال أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وطاعته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله وأطيعوه وامتثلوا أوامره ولا تعصوه عباد الله عن عبد قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تدع شيئا لله إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه رواه أحمد فعبادة ترك ما يغضب الله عز ويغضب الله عز وجل أو ترك ما يلهي عن عبادته خوف عقابه أو ابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى عبادة عظيمة ومجالاتها واسعة وفي ديننا الحنيف أمثلة رائعة ودروس بالغة لعباد الله الذين تركوا أشياء من أجله سبحانه وتعالى فأوضهم الله تعالى بأفضل مما تركوه ومن ذلك مساحمة الناس والتجاوز عنهم قال صلى الله عليه وسلم كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتياه فكان يقول لفتاه أي خادمه إذا أتيت مؤصرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا قال فلقي الله عز وجل فتجاوز عنه رواه البخاري ومسلم ومن الترك ترك اكتناز المال وإنفاقه في سبيل الله فهذا الصديق رضي الله عنه ينفق كل ماله في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبقيت لهم الله ورسوله رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الألباني وهذا أثمان بن عفان رضي الله عنه يجهز جيش الأسرة فقال صلى الله عليه وسلم ما ضر أثمان ما فعل بعد اليوم قالها مرتين رواه الترمذي وقال حسن صحيح وهؤلاء الأنصار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 ترك أكل المال بالغش والربا قال ابن قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى لو أن رجلا يكتسب المال من طريق محرم كطريق الغش أو الربا وما أشبه ذلك ونصح في هذا وتركه لله فإن الله عز وجل سيجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن أعظم أنواع عبادة الترك ترك الحرام مخافة الله عز وجل وفي قصة الثلاثة الذين حبسوا داخل الغار ما نجاهم إلا أنهم تركوا أشياء مخافة الله عز وجل ورجاء ما عنده سبحانه وتعالى وكانوا قادرين على ارتكابها الأول ترك عقوق الوالدين والثاني ترك الفاحشة والثالث ترك أكل مال الحرام فتضرعوا إلى الله عز وجل في تلك الأعمال ففرج الله عنهم ومن عبادة الترك أيها المؤمنون ترك الكذب والجدال وسيع الأخلاق قال صلى الله عليه وسلم من ترك الكذب وهو باطل من ترك الكذب وهو باطل بني له قصر بني له قصر في رب الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها رواه أبو داود وصححه الألباني ومن عبادة الترك أيها المؤمنون ترك السؤال الناس والاستكثار من أموالهم فقد مدح الله عز وجل في كتابه الكريم المتعفف عن سؤال الناس ودعا ودعا عباده المؤمنين إلى التصدق عليه قال الله تبارك وتعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا ومن عبادة الترك ترك أمراض لتقضي أمراض اللسان وأخطرها الكذب والغيبة والنميمة قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كف عليك هذا فقال يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال شكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن الصحيح ورواه ابن ماجه ومن عبادة الترك أيها المؤمنون ترك الغيرة المذمومة والعين والحسد المؤمن يعلم أن الخير كله بيد الله عز وجل يؤتيه من يشاء قال الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله وقال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا عباد الله إن عبادة الترك تحتاج إلى مجاهدة عظيمة ومما يعين على ذلك أن نعلم علم اليقين أن الرزق بيد الله عز وجل وحده قال صلى الله عليه وسلم لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت رواه الطبراني وصحاه الألباني ومما يعين المسلم على عبادة الترك اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم ومما يعين على عبادة الترك أيها المؤمنون معرفة فضل الصبر قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ومما يعين على عبادة الترك تقوى الله عز وجل قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب عباد الله والعوض يكون عاجلا في الدنيا أو عاجلا في الآخرة قال ابن القيم رحمه الله من ترك لله شيئا أوضه الله خيرا منه والعوض أنواع مختلفة وأجل ما يؤوض به الأنس بالله عز وجل ومحبة الله وطمأنينة القلب جاء في مدار السالكين فنبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك قومه لله عز وجل فقال تعالى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله فأوضه الله بإسحاق ويعقوب والذرية المباركة ونبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ترك ما عليه الناس من الشرك وترك ما دعته إليه امرأة العزيز فأوضه الله ربه بالنبوة والملك والتمكين أن أجعله عزيز مصر وأصحاب الكهف تركوا أهلهم وبلادهم فأوضهم الله بحفظهم وتحليل ذكرهم والهداية والمهاجرون تركوا الوطن والمال والأهل فأوضوا بالنصر والجنة عباد الله غياب عبادة الترك أمر خطير لذلك عاد ذلك آلجه الرسول صلى الله عليه وسلم في حينه عندما قسم غنائم غزوة حنين أعطى لحديث الإسلام والمؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فحزنوا فجمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم حتى أقبلوا معهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا تقواه وأن يشغلنا بما يرضيه عنا أقول هذا القول وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وفق من شاء لمكارم الأخلاق وهداهم لما فيه فلاههم يوم التلاق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن الله مع المتقين فتقوى الله هي جماء الخير في الدنيا والآخرة عباد الله عبادة ترك المعاصي وغيرها عبادة عظيمة ومجالاتها واسعة ويجب فيها الإخلاص لله عز وجل والصبر وحسن الظن بالله وعلى المسلم أن يعلم أن الرزق بيد الله وحده وأن يلجأ إلى الله عز وجل ويدعوه وعليه بتقوى الله والصبر عباد الله مرات ترك لله تبنى الثقة بالله عز وجل وتقوي الإيمان والصبر وتزهد في الحرام وتجلب محبة الله عز وجل dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda ya halicci kowa da komai yabo da salati su tabbata mafi mafificin halitta annabi Muhammad sallallahu da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya ku bayan Allah ina makaina wasici cikin tsoron Allah da kuma ku da kuke saurare na domin tsoron Allah shine a babban rabo a duniya da lahira Allah madaukakin sarki yana cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah hakikanin tsoronsa kada ku mutu face kuna musulmi ya ku yanwa masu albarka ku ji tsoron Allah ku yi da'a gare shi ku yi biyayya ga umarninsa kar ku sa masa ya ku bayan Allah hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin musnad da Imam Ahmad wanda Imam Al-Albani ya inganta hadisin hadisin Abi Qatada Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa innaka lan tada'a shay'an lillah lalle kai a matsayin kalbawan Allah ba za ka taɓa barin wani abu dan Allah ba ko menene wannan abun ka bar shi ne dan Allah annabi ya ce illa badalaka Allah bihi ma huwa khairul laka minhu ce wallahi Allah ya canza maka da abinda yafi wannan abin da ka bari alkhairi inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibada ta barin abin da yake saban Allah ce ibada ce wacce take mai girma barin abin da zai shagaltar da kai ga barin tsoron Allah ko ukubarsa ko kuma neman abin da ke wurinsa subhanahu wa ta'ala ibada ce mai girma hanyoyinta na da faɗi da yawa a cikin addininmu na musulunci akwai misalai masu ban sha'awa masu ban kaye da yawa waɗanda suka zo dangane da irin wannan na daga ciki ainihin wato yafiya dan Allah daga wa mutane kafa akan waɗansu ababen da ke bukatan daga kafa ya zo cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce akwai wani bawan Allah wanda yake bin mutane bashi amma yana da yaran aiki sai yakan cewa yaransa idan kun je karɓo bashi in kun samu mutum ba shi da shi ku daga masa kafa har Allah tabaraka wa ta'ala ya hore masa mu ma da fatan Allah ya daga mana kafa ya hore ya yafe mana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wannan bawan Allah ya hadu da Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe masa shi ma sakamakon yafe wa bayan Allah da yake da daga musu kafa wannan hadisin yana cikin bukhari da muslim da daga cikin abin da ake bukata dan adam ya bari na misali Shi ne barin tara dukiya da taskace ta a fitar da ita a ciyar da ita bisa hanyoyi na Allah subhanahu ta'ala mabambanta kan wannan ga misalin abubakar musulmi Allah ya ƙara masa yadda wanda ya ɗibo dukiyarsa gaba ɗaya ya bayar da ita don ciyar da addinin Allah gaba har annabi sallallahu alaihi wasallama yake tambayansa ya ce masa to me ka bar wa iyalanka abubakar yake cewa na bar musu Allah da manzansa na bar musu Allah da manzansa haka Usman ibn Affan Allah ya kara masa yadda ya tattara da dukiyarsa ba ko sisin kowa ya tattari rindina da za ta je yaki ba tare da wani ya taimaka sama da irin yadda Usman yi ba har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wata kalma wanda ta zama kambi ga Usman wanda babu wani wanda ya samu irin wannan daraja a cikin wannan al'umma irin wannan daraja ta Usman ibn Affan annabi yace ma zarra Usman ma fa'ala ba'da al-yawm da annabi ya maimaita wannan magana har su biyu ana duk zunubi da wani kuskure da Usman ibn Affan zai aikata da yanzu sauran rayuwarsa babu wani zunubin da zai iya cutar da shi dangane da adadin ladan da ya samu saboda wannan aikin alkhairi da yake kai ma dan uwa kai kokari ka aikata ayyuka da yawa samu ladaddaki masu yawa yadda a matsayinka na ainihin ɗan adam wanda yake aikata kurakurai ya zama to zunubanka ba za su yi tun kuɗi ladanka ba don ka samu rabauta a ranar gobe kiyama annabi ba usmanu wannan kaɗi ga mutanen madina suna buga mana kyakkyawan misali akan wannan suna da dukiya suna da mata da ɗaya amma haka suka tarbi mutanen maka da suka yi hijira suka rika raba dukiyoyinsu suna ba su rabi suna sakin matansu suna aura musu suna raba gidajensu suna ba su duk wannan dan a taimaki addinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin su yana cewa wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim Allah ce yuhibbuna man hajara ilaihim mutanen Madina kenan suka tarbi mutanen da suka zo zuwa gare su sannan kuma ba sa jin suna da bukatuwa zuwa ga abin da suka bada wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu da abin da suka bayar dan Allah to sun ta kenan fasdin mun bada kuma alhalin muna bukatar sa a ya riga ya tafi kenan Allah subhanahu wata'ala ya ce kai hatta ma suna fifita wasu akan su wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasa suna fifita wasu daga cikin su mana suna fifita ƴan matan akan su koda suna da bukatan abu. sai su ba wani kawai su su hakura ubangiji ta'ala ya ce wa man yuqashu nafsi fa ulaika humul muflihun duk wanda ya tsare rowa kansa bana rowa da rai take da shi duk wani dan adam ran shi na da rowa to ka hana ta kai rowa to Allah ya ce wannan ya rabauta Allah ya sanya mu cikin masu rabauta na daga cikin ababen da ya kamata mu bari shine barin cin dukiya ta haramu da algush ainihin wato riba ibn usaimin Allah ya ji kansa da rahama yana cewa In da za a samu wani mutum yana cin dukiyar haramun ta hanyoyi na haramun kamar hanyar ciwa-ciwa ko cin riba da abin da ya kama da haka sai aka yi masa nasiha sai ya bar wannan abin da yake yi don Allah ba tare da yana kallon nawa yake samu ba a wannan hanyoyi ya bari don Allah ibn usaimin ya ce wallahi sai Allah ya bashi mafita kuma ya azabta shi ta inda ba ya tsammani na daga cikin abin da yake mafi girma nau'ikan abubuwan da ake bari shine barin haramun kowane iri ne ya ku bayan Allah a bar haramun don tsoron Allah a cikin kistar waɗannan bayan Allah mutane uku wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari akwai kyakkyawan misali iskan waɗannan bayan Allah kowanne a cikinsu ya bar wani abu ne na haramun dan Allah tare da yana da iko da dama ya aikata ma wannan haramun din ya zake masa mutum na farko ya ki saba ma iyayensa dan Allah ya biyayya gare su mutum na biyu ya guje wa haramun na aikata zina dan Allah tare da yana da ikon ya aikata wannan zina mutum na uku ya roƙi Allah da kin cin dukiya ta haramun Allah subhanahu ta'ala ya yaye musu damuwar da suke ciki ya fitar da su a cikin kunci tare da cikin ibada ta bari shine barin ƙarya da jayayya da mummunan ɗabi'a annabi sallallahu alaihi sallama yana cewa duk mutumin da ya bar ƙarya alhalin ya san ƙaryan nan kuka ce ya batta ya daina ya san bata da kyau annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi Allah zai gina masa gida a farkon aljanna da zaran an shigo aljanna sune ne ‘yan farkon waɗanda za a fara samu a gari in ka zo za ka shiga wani gari akwai gidaje na farkon gari to a nan za a gina maka gida farko-farkon shiga cikin aljanna wanda ba karya don Allah ya san cewa zai iya karya ya cimma abin da yake so amma sai ya fasa saboda ya san Allah baya so to Allah zai maka ginin gida a wannan guri sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da ya kai jayayya ana musu ana ja'in ja ya bar wannan musun da ake yi da shi kuma shine mai gaskiya a musu amma ya san cewa musu da jayayya ba abu bane mai kyau ya bari dan Allah annabi ya ce to Allah kai kuma zai gina maka gidan tsakiyar aljanna kai gidanka na tsakiyar aljanna ne saboda ka bar musu dan Allah har da cewa kuma kai ne mai gaskiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa duk mutumin da ya zamanto cewa ya kyautata dabi'arsa halayensa suka zamanto na kwarai halayensa suka zamanto na gargaro da shi da iyalansa da shi da makwabtansa da shi da abokanan cinikayyarsa a kasuwa da abokanan aikinsa a cikin yake zama mai kyakkyawan ɗabi'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan Allah zai gina masa gida ne a can saman aljanna madaukakiya Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin aljanna na daga cikin ibada ta bari ya ku yanwa masu albarka shine barin roƙo wata mummunar cuta da ta shigo cikin wannan al'umma yaro kami ya koma maroki mace ta zama marokiya babba ya zama maroki dattijo maroki kowa roƙo amma roƙon da niyyar kai ka tara kuɗi a matsayin roƙo kace ba wai kana da matsala ba ka mai da shi sana'a kai maroki ne to annabi sallallahu alaihi ce wannan na daga cikin abin da ya kamata kowa ya bari kar ya yi shi dan Allah idan mutum yayi haka Allah madaukakin sarki zai bashi ladan wannan kuma zai bashi mafita da izinin Allah to Allah madaukakin sarki ya hana mutum yayi roko kuma ya yabi masu kamewa da tsare mutuncin su ba za su je su roko ba Allah ya yi umarni kuma akan cewa a kyautata ma irin wa'in bayin Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa cikin alƙur'anin sa mai tsarki yake cewa idan kaga irin wa'annan bayan Allah suna da bukatan suna da damuwan amma ba za su iya zuwa su roƙa ba to a ba su daga cikin dukiyar da Allah ya hore Allah ya ce yahsabuhumul jahilu aghniya jahili wanda bai san su ba zai dauka wadata ne kila saboda rigarsa mai kyau ce saboda hularsa mai kyau ne ya wanke tufafinsa a kila ma ya fesa turare har da kanshi zaka ji amma wallahi ba mamaki ko karyawa bai yi ba bai bawa iyalansa komai ba yana tafi yana tunanin yana sake sake ina za shi ina zai fara menene zai je ya nemo wa iyalansa amma ba zai iya zuwa ya zo ya ce a taimake shi yayi roƙo ba da ka gansu ya ce za ka gane su mutane suna ɗauka mawadata ne amma kuma ba mawadata ba ne shi ya ce za ka iya gane su da alamarsu in ka ba su za su karba za su godiya ko mun kankancin abin ba su raina ba za su addu'a ta alkhairi Allah ta'ala ya ce la yas'aluna an-nasa ilhafa ba ka tambayan mutane da naci sun roƙa yau sun roƙa gobe an jima ka gansu a waccan kofa ba ka gansu a waccan kofa kullun sun mai da shi sana'a Allah ya ce ba irin wayannan mutane bane su ba ka yin wannan Allah madaukakin sarki ya taimake mu da daga cikin ibada da ake so mutum ya bari dan Allah shi ne barin cututtuka ta harshe na harshe cututtukan harshe suna da yawa mafi hadari daga ciki ne karya. Karya da kake kallon ta cuta ce da harshe ba daga cikin cutar harshe akwai giba wanda harshe ne ke yin sa akwai annabimanci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mu'azu dan jabal kuffa alayka hada ya kama harshen sa ya ce ka tsara wannan harshen wannan tsoka na harshe ka kiyaye shi haka annabi ya faɗa wa mu'azu mu'azu ya yi mamaki ya ce ya annabin Allah yanzu abin da muke faɗa ma harshe za a kama mu da shi annabi ya ce kai ko uwarka ta yi wabinka ya za a ce baka fahimta ba ai to menene ba yake aukar da mutane cikin wuta sama da abin da harsunan su gidan ya musu mafi yawan mutane in ka gansu a wuta to harshen su ne ya ja musu wannan to saboda haka akwai bukatar mu tsare harsunan mu ya ku yanwa masu albarka Allah madaukin sarki ya shirya da mu na daga cikin ibada ta bari da ya kamata mu bashi dan Allah shine barin kishi mummunan kishi akan komai ba kishi na mata ba kishi akan komai ya zama kamar da makwacinka kana kishi da shi ya za a ci gaba kai baka ci gaba ba ya za a yi wanda kuke ofis ya ci gaba kai ba kai ba komai sai da shi sannan dabarin wato yin abin da ake cewa al'ainu kan mun baka kan mun bakan nan ka kalli wata ni'ima ta wani bawan Allah kai ba tare da kayi mata addu'a ta albarka ba wallahi al'ainu na iya samu wannan wannan ni'imar shi. ka ce masha Allah tabarakallah baka faɗa ba sai kai shiru a ranka kana cikin tsoron su ababe to sai kaga kuma wata musiba ta samu wannan dukiya tashi ko shi kansa sannan barin hasada wanda wannan ita ma cuta ce da take damun al'umma mumini ya san cewa alkhairi gaba ɗaya a hannun Allah yake Allah ne ke bada shi ga wanda ya so Allah madaukin sarki yana cewa am yahsuduna an-nas ala ma atahum Allah min fadli wai shin mutane na yi wa ƴan uwansu mutane hasada ne akan abin da Allah ya ba su na falala Allah ya fifita wani akan ka bai sa kake masa hasada a wani wuri Allah ce ahum na rahmatar rabbik yanzu ku ne za ku rika raba ni'ima da rahamar ubangiji ku ce kai ya ba wane ya ba wane Allah ne da kanshi ya kada ma yake ba wanda ya so Allah ce na hadu qasamna isa ta fil hayatid duniya mu ne muke raba rayuwa a duniya wani ya zama talaka wani ya zama wadaci wani ya zama mai lafiya wani ya zama mara lafiya wani ya zama to cewa yana da kwanciyar hankali wani kuma ya zama gaba ɗaya cikin tashin hankali yake har yadda Allah ta'ala ya yi shi yaso yake raba bayansa ya ku bayin Allah ku sani ibada ta barin abun Allah tana bukatan dogewa tana bukatan tsayuwa tsayuwar daka daga cikin abin da yake taimakawa akan wannan shine ya zamanto muna da ilimi na yaƙini cewa arziki a hannun Allah yake shi kai ba hannun wani dan adam ba Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa cikin hadisi yace inda a ce dan adam zai guje wa arzikin sa ya tsere ya bar arzikin annabi ya ce wallahi da sai arzikinsa ya biyo shi a guje ya same shi kamar yadda yake wa mutuwa kamar irin yadda ita kanta mutuwar za ta zo ta same shi kana gudun arzikinka wallahi ce ya bi ka irin yadda kake guje wa mutuwa kuma wannan gudu kaiwa arzikin naka gudu irin wannan to arzikin sai ya riske ka wallahi kamar yadda ita ma mutuwar sai ta riske ka kuma kan ba yadda za ka guje wa mutuwa kai da ta kunu yudrikumul maut ko Wani kuntun fi burujin mushayyada haka Allah subhanahu wataala ya faɗa na daga cikin abin da yake taimakawa musulmi ya ku bayan Allah akan barin irin waɗannan ababe dan Allah shine komawa zuwa ga Allah din subhanahu ta hanyar addu'a ka roki Allah madaukakin sarki hadisi ya tabbata daga ummi salama Allah ya kara mata da matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace lokacin da naji annabi yana faɗin wata hadisi wani hadisi yace duk wanda musiba ta same shi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah kai mu kare ni daga wannan musiba tawa ka canza min da mafi alkhairi kamar yadda yazo a hadisi wannan mata ta ce wallahi sai ne wannan addu'a lokacin da mijina Abu Salama ya rasu na faɗa abin da annabi ya ce in faɗa wallahi sai Allah ya canza min da mafi alkhairi mafi alkhairin kuwa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta rasa Abu Salama amma kuma Allah ya bata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta samu kambi na zama uwar mummune ga baki daya Allah madauki sarki ya shirye da mu da daga cikin abin da yake taimakawa a barin abujan Allah shine barin ainihin wato kokari na sanin ainihin wato falala da darajar haƙuri haƙuri ka gane in ka bar abu kai haƙuri akan shi wallahi zaka yi aikin saboda ka san falalarsa Allah yana cewa shine yake ba masu haƙuri lada ya cika musu ba tare da kididdiga ba da daga cikin abin da yake taimakawa akan abarin abu dan Allah tsoron Allah kansa subhanahu wataala domin Allah ya ce wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah madaukin sarki yana cewa ya ku bayan Allah ku sani canzawa mutum mafi alkhairi akan abin da ya bari ko dai yanzu yanzu ko ba nan gaba wallahi abin da take sai ya faru inda kai haƙuri inda ka bari don Allah to ko nan take kuwa za ka ga canji daga wurin Allah ko kuma ka yi haƙurin ka gani lokaci da yi zaga? Allah ya canza maka da abin da yake mafi alkhairi Allah mu da sarki ya shirya mu ibn qayyim Allah ya ji kansa da rahama yana cewa duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah Allah zai canza masa da abin da yake mafi alkhairi yace kuma canji da mafi alkhairi nau'uka ne mabambanta na daga ciki mafi kyawu mafi falala shi ne Allah ya baka da wani irin jin daɗi da kwanciyar hankali na kusantar Allah maɗaukakin sarki ka ji ka Allah ne abokinka Allah na tare da kai a gida Allah na tare da kai a kasuwa Allah na tare da kai a cikin musika da bala'i duk inda ka samu kanka Allah yana sai ka ji hankalinka a kwance ka san Allah wallahi ba zai salwantar da kai ba sannan kuma ya sa maka san Allah kaji kana san Allah kaji kuma ka natsu a cikin zuciyarka abu ibrahim alaihi salatu wassalam kuna kallo a cikin alqur'ani Allah ya ce ya bar mutanansa gaba daya ya hakura da su saboda sun bi hanyar da bata zama ta daidai ba hanyar bautan gumaka amma wallahi sai da Allah ya canza masa ba kowa ba wani musulmi duniya sai shi a lokacin aka zo sai matarsa amma sai Allah ya bashi annabi ishaq Allah ya bashi annabi Ismail Allah ya bashi annabi Yaqub ya zama duk wani annabi da ya biyo a bayan daga tsadan annabi Ibrahim ne alaihi salatu wassalam saboda ya bar abu dan Allah haka Allah subhanahu ta'ala yake al'amarinsa annabi Yusuf haka ya bar mutanansa ya bar kowa har ya fada cikin kursuna an sai da shi a matsayin bawa amma da yayi haƙuri, sai gashi Allah subhanahu ta'ala ya sanya shi ya zama to shine shugaba na ainihin wato Misra gaba daya ya bashi albarka ya bashi hikima duk wannan saboda ainihin wato yin hakuri da barin abu dan Allah subhanahu ta'ala. ga ashabul kafi ashabul kafi suna da gidajensu da bukamansu a cikin wannan kola tasu kamar yadda tarihi ya nuna amma duka suka bari dan Allah suka guje da imaninsu suka shiga cikin kogo amma sai gashi Allah ya tabbatar da ambatansu na imani a cikin littafinsa mai karfi mai tsarki har zuwa ranar tashin alkiyama ana ambatan su da alkhairi saboda sun me saboda sun gudu da imaninsu kuma sun yi haƙuri Allah ya canza musu da abin da yake shine kafi alkhairi yan uwa masu albarka su kansu muhajirai waɗanda suka hijira suka baro makka sun bar dukiya ne sun bar ƴaƴa, sun bar kaza kai ma da kanka kai tunani a wani abin da zan iya bari dan Allah sai ga Allah ya canza maka da mafi alkhairi sai ka ga gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ainihin wato nasara ya kuma ainihin wato ba su gidan aljanna haka Allah ta'ala ya musu saboda sun bar abu dan Allah ya ku yan uwa masu albarka wato rashin samun bauta ta barin abu don Allah mana mu gane cewa duk abinda da za mu bari don Allah shi kan shi ibada ne to rashin samun irin wannan ibada, na barin ababai da ka zo su koma su same mu mu bar su don Allah ce wallahi wannan abu ne wanda yake ne hadarin gaske akwai hadari a ce kai baka barin abu don Allah duk wanda ya taba ka sai ka rama duk abin da ya gito ta gaban ka ba za ka bari ba to wannan akwai hadari kwarai da gaske Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya raba ganima ya ba waɗansu sababbin musulunta amma a ƙarshe ba 'yan madina ba waɗanda 'yan madina da Allah ya bai su a wurare da yawa sun faɗi maganganun da suka faɗa annabi sallallahu alaihi wasallama nan take maganin wannan matsala ya kirawo su ya ce yanzu ba za ku so mutane su tafi da Nima ba da tumaki da awaki da kaza da kaza ko kuma ku koma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya fiye muku alkhairi mutanen madina suka shiga kuka har sai da suka rika jika gemus suka ce wallahi mun yadda da annabi sallallahu alaihi wasallama matsayin shi ka kasu shi ne rabon mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da kanshi ke cewa inda za a bashi zabi kaso to shi yana bangaren mutanen Madina saboda ka yan uwa masu albarka muna fata Allah madaukakin sarki mana jagoranci ya sanya mu daga cikin waɗanda suke barin ababe tun Allah abin da ya zamanto cewa Allah na san shi Allah ya taimake mu akan aikata shi muna addu'a Allah madaukakin sarki ya zaunar da kasan mu lafiya waɗannan musibu da tuntunu da muke ji a wurare mabambanta a kusa da mu a nesa da mu a kasan mu a wasu kasashen da ba mu ba muna addu'a Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen su Allah madaukin sarki ya kawo ƙarshen su ya Allah ya Allah da abin da yafi karfin mu Allah ke mana maganin sa wannan zaki da yake tukara mu a wannan kasa ya Allah muna roƙonka Allah ka zaba mana shugabanni na ƙwarai. ya Allah ka zaba mana shugabanni na ƙwarai. ya Allah ya Allah ka zaba mana shugabanni na ƙwarai masu tsoronka waɗanda za su kama hannayen mu zuwa ga alkhairi mu ma Allah ka azurta mu da haƙuri da musu biyayya da da'a ya Allah muna roƙonka ka bamu damuna mai albarka ya Allah ka bamu damuna mai albarka Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma izz al-islam wal muslimin wa azil ash-shirka wal mushrikeen wa dammir a'da ad-din waj'al hadha al-balada aminan mutma'innan wa sa'ira bilad al-muslimin Allahumma aminna fi awtanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى وأعينه البلادة الصالحة الناصحة التي تدله على الحق وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله